والصلاة والسلام على خير مجيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مرسل البخاري منافقين كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم bayan mai bayani akan zancen manzon Allah addinin nasiha addinin addinin an da sai hatar sifa addinin sifa na ga Allah wani da da manzonsa wani a'imakin musulmi da cewa wani musulmi wa amatin da talakawa kowa da kowa na wa kaulihi ta'ala ila rasul addinu ga Allah to cewa addini nasiha ne ga Allah wannan ma'ana ta shi na komawa watan a al'imanu da zaki imani da Allah subhanahu wa ta'ala wala bi sharika anhu da kore ma Allah abokin tarewa wanda shi da sifanta Allah bin kamali sifofi na kamala wata fatin jalali sifofi na girma sannan kun bayan haka nan da kore ma Allah shariki ba ta kore ma Allah shariki bayan wannan kuma da ainihin ya umarni Allah da bayan abin da Allah ya hana bayan wannan kuma ta yi umarnin Allah ta bar abin da Allah ya hana da su saboda Allah da ki saboda Allah bayan wannan kuma da ainihin kiyayewa da duk kududu na Allah subhanahu wata'ala to wannan shi aka ce ma sifa ga Allah sai dai nawa ya ce wa hadhihi wa hadhihi al-haqiqa wannan haqiqa mutalifatu ana yushe ta ila al-amri zuwa ga bawa su yi da nasu zuwa kai ne da ba in dai kai wa kanka da ba to shi na wannan da muke awa Allah da ba dan ce wallahu ganiyyu an tunasiya Allah maula shi na daga nan dukkan mai ba saboda ni sai an da bulbul alamin domin shi ne wani ya ta ce wa Allah ko wa rabbul alamin ashe nan ganin an tunasiya ya wato daga nasifa suka nuna nasifa saboda ni ai nasifa tarbiyya ne in ka a mutum nasiha ka yi tarbiyya yanzu wai tarbiyya ma akan imani da Allah mun sassa za a alaihi wasallama wai tarbiyya ma akan kore ma Allah shirki mun sassa za a alaihi wasallama wai tarbiyya mu akan ainihin sun zaga sun mutum mutum ne saboda Allah ne saboda Allah wanda tarbiyya ce da man sassa za a alaihi wasallama to shi kuma mazo ya tarbe shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kun ga shi na Allah shi ganin yau hannun gina. ya wada su wadatu da kusan da sifa mai sifa da an dafo domin cewa shi Allah rabbul alamina shi ne wani da halittu abin da aka ce ma rabu mai tarbiyya ashe tarbiyya kowa ga Allah Allah shi ke tarbiyya kowa idanun Allah tarbiyya su kan gani don haka idanu ba su aikin hanci aiki an yi tafiya ce akan shaƙin taushi tantancewa ce ba shi aikin baki baki an yi tafiya ne akan tantance ɗanɗano ba shi aikin kunnuwa kunnuwa ya tafiya su akan tantance taushi ba su aiki ida don haka ido ba su aikin kunnuwa kunnuwa ba su aikin hanci hanci bai aikin baki wannan tafiya ke na wanda kowane duk abin da aka ce ma alam to Allah shi mai tafiya ne don haka shi Allah ba mai tafiya ne shi ke nan ta ga wannan nasiba tana komawa ga bawa in kowa ka da shi ba in kowa ka da shi ba kuma kawa Allah da shi ba domin da shi ta gari ka za koma da layi wata wa Allah da shi ba wata shi a wannan ma'ana da aka kwaci wani da turi addinu an nasiha addini nasiha ne gawa wani da turi shi ga manzon sallallahu alaihi wa sallama abinda an nasiha ga manzon sallallahu alaihi wa sallama al-imanu bil qalbi imani da manzon sallallahu alaihi wa sallama sannan bayan wannan kuma ko wujubi da arziki yau shi ne da'a zahirin mubatinan bayan wannan kuma da rayar da suna ta sallallahu alaihi wa sallama da biye sunnan manzo da rayar da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama da karatu sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama da karanta da ita daga gafi da sunan manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan kuma ya son manzo sallallahu alaihi wa sallama ya son masoyansa bayan wannan kuma ya son harbaki sallallahu alaihi wa sallama ya son sahabbai sallallahu alaihi wa sallama ya son dukkan magana sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi kuma shi an nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallama wani ayi majnun mina sannan kuma a shi ne nasiha ne gaba da dukkanin shugabannin musulmi me an nasiha ga shugabannin musulmi wadan shi ne taimaka musu ga tsayar da gaskiya ka taimaka musu wajen tsayar da gaskiya wannan shi a kayan nasiha bayan wannan kuma da ainihin biyar gaskiya ga abin da suka ba da muni na gaskiya duk kuma da suka ba su ranar gaskiya kuma ta kace tarihi tana aiki shi bayan wannan kuma idan ka sami su da karkata talakana ka jawo hankalin su cikin nasiba da su dawo ga abin da ake yi bayan wannan kuma da rashin ainihin yi musu tabari da duk da ya yi zuwa ba da wani wanda ya kasance wata ainihin da da ta yi duk wani da ya yi zuwa ba ya kuma kai musa a tafi su da wannan a ainihin ba da wani na shari'a wannan shi ne sifa ga ainihin wani nina wa awani sannan kuma da nasiha ga dukkanin tsoron jama'a musulmi ya sa ka yi nasiha ga tsoron jama'a musulmi ya ta nuna tausaya musu bayan ka tausaya musu sannan ainihin da shiryar da su da jawo haɗin kansu zuwa ga abin da zai amfani su na addini sannan kai kan kama da ƙoƙarin ka aikata da wani abu wanda ka san shi masa hane ga talakawa sannan kuma bayan wannan kuma da rashin bijire musu da duk ɗaya sun kai neman dole ka san shi abin alheri na kai kokari ka ga lalle hakika talakawa waɗanda ya kasance ba ba inda za su kai ƙara sai ga Allah duk wata bukata ta su wanda ya kasance da gaskiya da kuma kai tsaye ba ta yi ko kai wanda shi an cewa talakawa yace wa kaulihi da zance da ala da baka idza na tafu lillahi rasuli na idan sun Allah da ne bil imani da imani da Allah bayan imani da Allah yawa yawa zahiri da bayyana da kuma حدثنا مسدد هو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن كفاء عن اسماعيل هو عن اسماعيل قال حدثني ايس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله يحكي نام من صلى الله عليه وسلم بيع على اقامه الصلاه اكم فيتكلم وإيتاء الزكاة إذا سد الزكاة ونسك لكل مسلم yanzu ya kowane musulmi abin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da a kenan jadidin Abdullahi na bude yawa manzo Allah da a ta tsaye da sallah da da zakka bayan haka nan kuma wa inda siha kowane musulmi حدثنا أبو يماني قال حدثنا أبو هوانا عن زياد بن علاقة قال سمعت na بن عبد الله يقول شنا شيبا يوم مات المجيد بن شيبا لدى مجيد بن شيبا su. kama sai shi ne nuna da zai harbu da jini ba a da za a gode ma Allah wa na alaihi bi Allah wa kala ce alaiku bi tika isa ina umurnin ku da jin tsoron Allah wa hada ku shi kadai la shadika la ku ba abokin tarewa gare shi wal wafa'i sannan kuma da ina horon ku da shikaru wal kuma wal wafa'i ina umurnin ku da nasuwa wata ke daga gawaci saboda ya an kace shugaba ya rasu duk abin da farko fara umarni mutane shi shi ne su yi tsoron Allah saboda idan ba su sa tsoron Allah shi cikin lokacin su ba za a samu rabo kawuna rabo kawuna za su kai ga ainihin jahilunan saboda yin shugaba da yi to za ka ce ina horo ku da ku tsoron Allah bayan wannan kuma wajen kusan yana kuwa cikin lokacin ku idan aka ce shugaba ya rasu babu abin da ake mutum ba ne wata nutsuwa da rayuwar su ba idan aka sa nutsuwa shi kenan sai a zaɓi shugaba wanda ya shugaba ne na gari ko kuma sarki musulmi shi na shugaba wanda ya kasance shugaba ne na gari shi ya kosu to shi na ce wa kala ce alaikum bi shiqa'i llahi wa hadu la sharika wani wal wasari wa sakina hatta ya yakum aminu har sarki musulmi har wasan gwamnan da za a ba ku shi don saniyar saboda kokari shi ne tun shuwa shi ne gwamna na kufa zamanin muawiya da ke alaman da shi don hakan da ku bai hakuri yana koron kurkuri koron allah shi kadai wanda ya kasance ba a dace kuwa wajen bauta bayan wannan kuma ainihin ku sanya hakuri da nasuwa tarihin a kawo ku sabon gwamna idan a kawo sabon gwamna wanda ya zo ya kuma gobe da'a shi na ce a tsaye a shekun amiru wa inna ma ya ci kun al'ana zai taho yanzu wai bayan magana ga dalili idan zai ta kuka yi zuwa a jima wannan lokacin ya ci su makara sanar shi yadda abu ya ne ku ce kun wannan ainihin gwamnan wanda ya rasu ko Allah shi gafarta masa fa inna hu kana yuhibbul afwa hakika shi wannan gwamnatin na ku yana son gafara ta Allah sun makara sanar shi amma ba bayan na mala bakin ne hakika cewa ne a jesu da ke na bai da manzo Allah sallallahu da wasallam shi ne Allah ya rubuce yace na bai da mazo Allah ko ta ce wa bai ko ka ala islami zan yi maka bai'a akan musulunci shi da alayya ya shirta ta gare bayan kayan bai'a akan musulunci shi da alayya an nusa da gudun musulmi ya yi da cewa sai na ba kowane musulmi kuma da bayan na imani da Allah wannan kuma bai tsaya nan ba sai na wa dukkanin musulmi da siha wannan sani kudin musulmi ko kuma watan wannan su ya aka ce wannan sani kudin musulmi watan arabi ne aka yi ga akan alal islami ko bayi ko alal islami ko alal nusri kullum musulmi idan aka ce ko bayi ko alal islami wannan washada alayya an-nusha washada alayya an-nusha likulli muslimin ko baya eh a a علي النسخ لكل مسلم shi aka nusa da ɗin ya aka ce wani nusa fasharata alayya an nusa da kullum musulmi ba da islam bayan musulunci ba ba ya abu ala hada ni wa manzon Allah bai a akan wannan yace wa rabbi hadal bai ina rantsuwa da mai wannan tsaki yan aka ce wannan ɗakin shi na nufin ainihin masallacin kuba wannan in ciki yana ke wannan kuba ko kuma wadda bai hada baiti ina rantsuwa da mai ɗakin kaba dabba hada baiti da da ce inni da na ta kuka kun hakika ni mai da tsima ah, teoriya wadda bai hada baiti ina mai rantsuwa da ubangijin wannan matsalashi na kan ya samu kada mafi yana mai rantsuwa da mai wannan masallacin masallacin kofa domin duk inda masallaci ke na Allah na wa'annan misali da lillahi masallaci da kuma Allah ya hada da ce ne da za su mulaku wani zahiri ne mai kima ne wadda ke kenan kaga shi a cikin jirgin ko ga mazo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani mazo Allah shi shi kan bayan ya mutunta cewa ko wani musulmi ne siba dole kuma sai ga wani siba ne sun wasu samu sun wasu shugaban su ya kamata a ce sun yi haƙuri kafin sabon shugaban shi don su kashe shi ke yan koyi haƙuri ku ji tsoron Allah bayan wannan kuma ainihin kusan yi nasuwa da sannu shugaban da zo to shi na maluwa sun kai sun ba ta hukunci suka ce ashe ta ga idan aka kai lokacin da babu yau babu shugaba wanda ya kasance shugaba ne wanda ke jagorantar mutane alkitabi wa sunna to lokacin nan ya kamata musulmi su na kuma su ya alkitabi wa sunna kayan Allah ya kawo musu jagora wanda zai jagorantar da su a kan alkitabi wa sunna kuma ta gabara sannan ya roki Allah gafara wanda za ta yi zai tafi da wannan ita an nasiha wadda ainihin shi da nuna abu zai abu jali yawa mutanen kufa lokacin da muke sun shuba da kai wanda ya saba da ko da sanin layar rahman rahi ya saba da yi littafi mai bayani a kan yi lokacin da malam ya fara da kitabu wal ilwahi saboda manzanci da gare shi na wa dan aka sanin Allah daga gare shi na daga mallaci na ta kasance kuma kai bawan Allah ake to bayan wannan sai kawai ta wani imani ya biyan tashi to lokacin da kasance imani ko a shirkar ulumi shi an mace kansa dukkan ilimin muka ba a saba ko yi tare da ya biyan tashi ta wani shi na ta ta wani ne shi ga rayar rahman rahim to shi al'ilmu malum masu ci gaba da tarihi saboda shi ilimi shi an bai bayyana da ilmin muka na shi kuma ya bayyana da gani a shi kan shi bai nan nina shi haka ba zama kuma ce shi ilimi wa da kayan bai da tarihi saboda da nuri na kowa da abin da kake mai wasu maluma masu kace shi a tarihi shi a tarihi a abin da tarihi ne wa da da kushe alama ko biyu da baki sanin abu daidai wa da yake da hakikan shi shi aka ce mai labarin haka ne ko shi aka ce mai jarabu babu kwanar da jini babu mai bayani a akan gini ko jini babu kwanar da jini babu mai bayani a akan gini ko jini da aka ce gini ko ilmi a ce gini ko masu ne a kasu dan ilmi bai kasancewa mai ikici sai ya samu mai ilmi ga mai ilmi a hadaya ne mai ikici a ce kenan kaga kamar buhari sha ce babu fadali a halin ilmi babu mai bayani a kan akan hijikun maluma wa الله تعالى ta'ala da تعالى Allah ta'ala الله maka ya منكم والذين أوتوا amanu درجات wal الله utul آمنوا منكم Allah na kaga darajar waɗanda sun kai imani daga cikin ku zai daga darajar su bai da sabi taimake su bayan haka nan kuma wa husnul sana'i da an fito gare su ke duniya da duniya bayan wannan kuma ainihin shi ka musu da gidan da jiyan hajji da ranar al'umma wannan shi ake faɗo lafin da zina manomin kun da ya su wanda zai yawo jirgin ko sannan kuma Allah na ɗaga da nake waɗanda ya ba ilimi su ma da jakin da rajoji Allah na yi Allah na ɗaga da nake mummune daga cikin ku nan duniya wata ainihin shababatun sama'i wanke ko wanda sabi da taimaka musu ga dukkanin ayyukan da suka yi na musulunci musulmi duk inda ya kira samun taimako na Allah akan wannan shi na nari in ta zo za a yasu shi ke nan nan idan ka taimaka ma addinin Allah Allah da taimake ka don haka duk musulmi bai taimako addinin Allah na don haka nan ga daraja ta farko ta mu'mini ita ce duk inda ya kira samu taimakon Allah daraja ta biyu ta duk inda shiga zai samu kyakkyawan yabo ga dukkanin wanda ya bayan wannan kuma Allah zai daga daraja ta ainihin su kuma lumma ke da zai da kuma shina ya ce ya zaɓi za ko ya zaɓi ranar da zina amanu minkum wanda ya hudu ilma daraja ne ya zaɓi darajar waɗanda ya faɗi su kuma da jami'in ya darajar za a ba wanda ya kasance Allah ba ilmi shi ne abdullahi bin abbas ya ce watan allah ya ce a daraja fi rukuda mati daraja ta maluma ko a daraja ta mu'minina tana sama ga daraja ta mu'minai da saba a mi'ata daraja watan daraja ta yi bakwai wa kulle kulli ne kama bayyana wa daraja kulli a tsakanin kowace daraja da wasu daraja ratarta ta ta shekara ne ya shi ne bambancin ainihin malami da wanda ya kasance ba malami ba saboda darajar da ga malami daraja duki ga daraja ta ilimi ga daraja ta aiki ilimi wannan zai samu daga daraja har daraja ta kai daraja ta da muka da muka ko har ta yi daraja wanda ba malami ba da ninki ninki ninki hada yi bakwai sannan tsakanin kuma kowace daraja da daraja shi shekara ɗari biyar to amma hakan sai malami mai aiki da sani banda malami wanda bai aiki sani malamin da bai aiki sani ya dace wa alimun bi ilmi lan ya amala mu'azzabun min qabli ubayi wasa malami wanda bai aiki sani da ana azabta shi gaba na azabta masu wata kuma ka zan ga kiyaye ba wai ainihin ilmi ce ba sai ga aiki ne sannan da kan a rago daraja sani wallahu ma ta'maluna habib sannan kuma Allah masani na ga abin da tawa wannan gargadi na ba tsoro na ba tsoro na Allah yi ga waɗanda ba su da umarni ne ga sun sani amma ba su bi umarni Allah shi ne Allah ce wallahu ma ta'maluna habib Allah masani na ga abin da tawa. wa qawlihi jalla وأذى وقوله أذى وجزى وقوله تنشيني أذى وأن يجايا wajen da yake mahu ya ce rabbi da ne ilma na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka magana kun ce rabbi da ne ilma Allah ya kara min sani ilmin qur'ani ne alqur'ani Allah ya kara min sani alqur'ani manzo Allah ce koyo shi aya da tabbata ya kara sani alqur'ani ba wata aya wadda ke kanka manzo Allah sai ya samu kari cikakken kari na ilmi na ayoyin alƙur'ani da ilimin sanin ubangiji wani ana magana ilimi fa wani ilimi ake magana da shari'a ba ana magana a kan ilmi wanda ba shari'a ba ilimin sanin Allah shi ne ilimi wanda ya kasance za ka san Allah da shi ka bauta ma Allah da shi sannan kuma ka shiga aljanna da shi wannan ilimin sanin Allah kenan akwai ilimin sanin duniya kamar ilimin a abin da shafi kasuwanci duk ilimi wanda ka tashi na sana'a na ilimi sanin duniya ne ba ilimi na da sanin Allah ba ba ilimi na da Allah ba ilimin bautar Allah shine shine ilimin addinin musulunci shine ilimin bautar Allah maluma sun fassara shi sun kashi ilmu tafsiri tana tana tafsiri ko ilmu hadisi suna gefe wai wanda ke yin wanda wa'annan su aka ce ma ilmin muka na shari'a wanda ke suna da ka san Allah kaka imani da Allah bayan ta imani da Allah da san kuma yadda za ka wata ma Allah bayan ka yadda za ka wata ma Allah sannan kuma ka san yadda za ka mu'amala wanda shari'a bai shari'a ta ta duk abin za ka kasance za ka shi akan daidai mana wa shari'a to wannan shi ne ilimi wanda aka magana amma ilimi na sana'a ko kuma ilimi na ainihin a aikin hannu don wannan ilimi na wanda ya kasance na duniya na shi ne Allah ya ce ma turawa ko kuma kafirai ya alamu na zahirin na hayatin duniya ko ma an ajiyar mun gafi nuna ya alamu na zahirin sun san zahiri na hayatin duniya na rayuwar duniya amma fa ga ilimin alkiyoma rafkan nuna cikin saurakan mu sun rafkana cikakken rafkana don haka ma Allah ya ce wa kula da kare al'ani bari mu haddar ko ba da Allah mu zuwa to a take na kaga in ana magana akan cewa ya fa ulai ladina amanu minkum wal ladina utul mata da jahi nan ana magana akan yin na shari'a ko ko nan dalibul ilmi farida ala kulli man yubi ko shi ko shi ba dinnan ana magana akan ayatul qur'ani buhari bai kawo hadisi ko guda akan fadar ilmi ba saboda kusan lokacin da zai kawo akan fadar ilmi ba su inganta ba kuma ba su ke shirka ne ba don haka bai kawo su ba amma akwai hadisi mai da mai rubutu wanda ya kasance shi da bayani akan fadar ilimi amma haka lalabar ilimi kari da ala kulli mulmin ba shi wannan hadisi da izi ne da jami'in turki ne hanyoyin shi bai da hanya guda ingantatta lalabar ilimi kari da ala kulli mulmin bai da hanya guda ingantacciya amma in a zurgwari a lamari cikin jami'u bayanin ilimi kari ya tara rukun hadisin ya tara hanya kusan goma sha hudu to da waɗannan hanyoyi na wannan da wannan da wannan da wannan da wannan ya haɗa da shi to hadisin ga suna zama hasanun yan ya zama hasanun hasanun da ke hasanun ligari hasanun ligari ya zama hasanun ligari ko to shi ke nan kaga hasanun ligari ne da ikon na shi asali ne to da balle Ah, ainihin kusurbin morality shi ya tsar da bai da asali sai da balle cewa da labar yi kokari da alaƙuli mulimin mu ne ba shi an gane ku to yanzu nan ga ɗan ana magana a kan ilimi a san ha ilimi da aka magana ilimi sunan alƙur'ani aka magana da ilimi sunan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da ilmul fiqh saboda da cikin na za ka sani da za ka yi ibada ta da qur'ani na za ka san yadda Allah ya da hadisi na za ka san da mazan Allah ya ce da cikin na za ka gane ni amunu ni Allah ta rufi. da cewa kaza bi manzo Allah da yake cewa kaza to masu gane manhon Allah da manhon manzo sallallahu alaihi wasallam ke ma duka hawo abin da aka ce mai duhu ba mu mugarrad da mota kalim min ne wannan ta manhon mai magana shi magana shi shi aka ce mai duhu a ce ke na daga duhu shi na komawa ma'ana shi na komawa ga kitabu ma'ana shi na komawa ga sunna sai manzo sallallahu alaihi wasallam da kullum ya ana magana ilmi wannan ilimi shi ne ake bayani shi ne ake magana shi ne aka cewa wajibin ka na ka san shi har in ana magana wajibi babu inda an ce wajibin ka na ka koyi sana'a in yanzu ka hakiya ya guda uku ta ta koya kowane sana'a kowane suka yi makaranta aro shi ka yi maharo ya tafi a faɗa mai kawai a faɗa mai usulji a faɗa mai ahalari sai ka saka yin zuwa wani nema wanda zai haga wurin kanikawa sai ga sai ya dawo da tsawon yake kun da kun ya ce ai kan gaci ya kama wanda sai ga sai da abu jami shi kafin shi zai ko ko sai ga sai kullun da ya ga in ya dawo sai ga kudu kudu sai ai ya bari shi ko to ka ga ce tiwa nan ba sai ka ce wani sai sana'a ce sana'a ba ashe in kun kai ga an ka tarbiyyar da yara tarbiyya da shi da musulmi su za su koya maka sana'a ko ba koya musu ba a shi nan kaga da ilimin sana'a wajibi na da kowa ta kai ya koya za ka ba wa shi ga koyi ilimin sana'a a duk ma a mutum da fulani ko a duk ma a mutum da fulani hadis na ku ko inda su ha babu ma ila in wa ko mun tayyiran bi ba a tamar hadisi sun ma ja ta ila babu ma ila ilma babu ma zani a kuma da an tambaya zani ko ko mun tayyiran ya shagaltu da wani hadisi ya shahadar gawa ko a tamar hadisa ya cika a da shahadar gawa mutane sun wata annan a jihar sa'ila ya karɓa tambayar mai mai tambaya wannan buhari ya kulle wannan babi domin koyar da ladabi ga mai tambaya da ainihin ko shi wanda an kawo tambaya zai ba da amsa a shi ke nan kaga akwai duk za a ma tambaya ta ji mai tambaya kai kawo baka ji shi ba to shi na ce na muhammadu da sunanin hadisna kulaymu ko inda sulaimana kawo da sanada wa ne ibrahim ibn mudir hadisna muhammadu da kulaymu ka zo ga hisabi na farko watan ainihin muhammadun sinari ya ce hadisi na kulaiku da wadda ya ji wa hadisin gago da kulaiku din sulemana amma shi ibrahim wani muzuri ya ce hadisi na muhammadun kulaikin shi ko ya ji ga dan kulaiku din kala ya ce hadisi ne abi kala hadisi ne hilalun na alikin a ala ibn yasari an abi hurairata kala abu hurairata bayyana man nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam a cikin majalisi wata yana mazo a cikin adamni gurin zaman shi yau ga tisu da kawo matsayina kan tsada ainihin wadanda awon nan wuri yau ga tisu da kawo ma shi na kan tisu ta ban shi ya abu a da yau sai wani kawo yazo fa kara sai yace mata ta yau shi a cikin wala ta bai ba ba ma da su da sai ta da ba a zai su da ma ka ji su da Allah ya huci shi na karanta da hadisi wa ƙara ba su ɗauki sai sashi mutane suka ce sami amma ƙara bakari amma ƙara ya ji abin da ya faɗa amma kuma ya yi shi da kai sun san bayan wa ƙara ba zuwa mutane sai ce bala bari lamu ya sama a bai biya ba to manzo Allah zai da shi komai ba hatta idza qada haditha ko kamar manzo Allah ya ƙara labarin shi ba suwa na abin da shi hukunce ko ta biya Allah zai ce aina sa'ilu aina ina mai tambaya murahu abin da yake zato in ci wannan Muhammadu muhammadun kurai shi a da shakka yace murahu ina sunan abin da ci aina sa'il ina mai tambaya aina sa'il a an tsoma kada ta ce ha ana ya rasu da ya ne ya mazan Allah ina mai tambaya ya ce wa idza zayyata da amana idan aka tozata da amana wanda zai sa aka je a duk lokacin da an fice amana an tola ta ba za a yi aiki da amana ba idan aka ba mutane amana ba za su ci amana ba za su ci amana to in an shi wani lokacin to ka sani ko lokacin al'umma ya fi ta da zuwa kara ta ce kai fa ita ya aka zo ta da ita don haka ma sun kashi watan tambaya mai kyawu da ne sani ta ga ya tambaya mai kyawu ko ga kuma ya samu jawabi mai kyau a shi ke nan ya ce ilmi as-su'al wal jawab as-su'al wal jawab shi ya ce ilmi in ka bai da malami zai karanta ma kana da am. da mu kana tambayar shi na me ya kaza shan ce ma kaza a kaza me ya kaza shan ce ma kaza a kaza to shi na kara kai fa za a ya za a tuzarta da ita kara ya ce da za su da al'amuru ila gaida hannu idan an ka jingina al'amari ga waɗanda ba masu shi ba mene ne aka ce ma Abin abinda aka ce ma al'amur an gida ba shugabanci duk lokacin da kaga an sa shugabanci da waɗanda ya kasance ba masana addini na ba bayan ba san addini kuma bayan haɗarin ba adalai na ba da na mashi ya amana na to wanda zai sa ta ka ji dai a tsoma me aka ce ma jingina amari wanda ba shi ba wata shi kuma bayan wannan a watan ainihin alhila tsare halifanci bayan tsare halifanci sannan kai ko zakin da an sanya ma amana kuma ka tsare amana ne bayan haka nan kuma wal qadai da ainihin fasawa da hukunci duk lokacin da kaga an sanya alƙalai wanda ya kasance ba masu addini ne bayan ba masu addini ne ba su san addinin ba bayan haka nan kuma sun kasance mafiya amana ba su da dukkan gaskiya ba su tsoron gaskiya da sun amana kuma masu da ta da jira a yoma ba iftari sannan kuma duk lokacin da kinka an dingina amali wanda wanda ya kasance ba masu shi ba ne wajen fatawa lokacin da ya kasance kinka mutane na zo fata wasu ga wanda ya kasance ba san manhoyin shari'a ba ba san ƙa'idodin shari'a ba lalle dai kawai zai ce Allah ya fi manzo Allah ce alhali ba ku san manha Allah ba ba ku san manha manzo Allah ba ba da zai ta Allah ga je a yi ba to kaga in ka kiba da ku da al'amuri lokacin da aka jini na al'amari da gaya a hannun ba ga masu shi ba ko ba da ya zo ma mai zaya a shi ana da ba babu ma da fa'a sau da gobe bayan ya bayani a kan wanda ta ga muryarsa da tsere da sani a shi ana ta ga muryar kai wajen ba. shi na ce hadisu na abu a yi mun da fadar hadisu na abu awana an abi bishirin an yi musamman ma haka an kuma na abdullahi da biyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya yi kiri da wata tafiya ina zan kore ne dan Allah kan da biyu ana wajen sashi riwaya dan kan da biyu anna manzo ya ya bar mu ya bar mu gaba yayi yake kiri cewa da tafiya ko ta akan tafiya na hada mun kai wannan tafiya ba a da rakana ko ba a da rakana ko to fa a da rakana manzo Allah ya kin muna ko kuma fa a da rakana mun kai lokacin sallah idan aka ce fa a da rakana fa a da rakana ka ji tunda mun tsere shi ba a tabo mun cin mai ba a da rakana ya cin muna lokacin da cin muna wa ka hadiga rahakana a salatu. rahakana as lokacin kuma lokacin sallah ya kunta zaradi ya ne sallah kamar da ta ce ki da bayan sallah sunna ya nana da fatuwa to lokacin da manzo Allah ce wasu suna doga da sallah sai ce wa na hannun da wata muna arwala fadi an da muku shiga na musafu ala na sai muku shiga muna muna wanki amma kamar shafa muka ta wani dogawa muna wanki kafafunmu amma kamar shafa suna muka yi saboda dogawa tana da sai mazu Allah ya kira sai a ta su ke daga mure shi da mu bai gida da ce wai a aqab minan nar wai a aqab minan nar wai a aqab minan nar kai tun duga duka na wuta halaka ko azaba ta tabbata da duga duke na wuta asabu a aka mi saboda mi ba su wanke kafin sosai ya faɗi wannan ba da sai da abu talatan ya faɗi wannan kalima sau biyu ko sau ashe ke nan ka gana muna cikin kitabu ne ashe ba komai malami ya daga murya shi sama ashe amon shi kamar amon ne mai shela lokacin da bukata ta kama na ai haka tun taron jama'a na ko ashe ke nan shi na isa wani shi shela din to sai kasance shi na son shi gogawar ainihin al'amurin ma'amuri wannan haɗin mutar ko al'amurin ma'amuri wannan haɗin mutar idan ra'amin kuma mutaran da yau da yau wa ilal bidi kabili ta ne sallan sai manzo Allah bil asabi min an-nar kai sun ga mun ga wuta a shi kenan ka ga wannan kuma yanzu ba shi afawa ko tunda ga shi nan ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga suna wanke amma wanke ya kamata shafa sai ya ce kai sun duga dukkan nan na da wuta ta kone wannan lum'a da wadda ku wanke ba a shi kenan za ku shiga wuta in ba ku wanke kafa ku ko da a wuta babu قول muhaddisi حدثنا او اخبرنا وانبانا وقال الهملي كانت كان عند ابن ريانا حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا كان عند ابن ريانا يا كان شيخ ابن ريانا حدثنا ويا فدامنا واخبرنا يا فدامنا وانبانا يا فدامنا وسمعت واحدا تقول هذا amma malum ma na hadisi da baya masu da su da lahin hadisi wanda sun kai da lahi daga baya sun bambanta tsakanin hadisana da abarna da ba ana da sabi to sun kace duk sabi da ta mili shiya daga sabi sannan hadisana daga hadisana sannan sannan abarna daga abarna sannan amba ana amma shi gonin da bayana daga shi hadisana daga shi habarana. da kake an ba ana da kake da mai cikin guda ba ku kuma ci wa qala wa qala al-mas'ud inna qul ya ta hadathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa mana ta ga mutamu hadisi na ko wa huwa al-sadiq al wa ko shi manzo Allah sadiq shi ne mai gaskiya an masduq wanda ake gaskatawa manzo Allah mai gaskiya da kuma wanda kowa ka gaskatawa duk wanda kaga bai gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam to bai da rabu duniya bai da rabu lahira Allah ya kare mu wa qala shiqun shiqun yace ya ji wa Abdullah da Abdullah da dukkan nabiya ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara kai mata kalma wannan Abdullah shi a wannan da Allah ya kuje na shiqun yace ya ji Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Kuje shi na cewa da dukkan nabiya sallallahu alaihi wasallam na ji kalma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da nufin na fiye sallallahu alaihi wasallama na ji manzo Allah nan ya koyo kai mata shi na mutum wata kalma a shi ke na kaga an samu da mutu sai mu samu hadisi ba wa kana hudai fatu hadisuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su da fatu yamani yake hadisuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun samu hadisuna mun samu kalma ko sai ni ya faɗa mana hadisi ne hadisi wa qala abu al-aliyati abu al-aliyati shi ya biyo hadisi abbas ne abdullah ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala abu al-aliyati hadisi abbas ne an nabi sallallahu alaihi wasallam an ana kenan da an da haddathana da habarna da an ba'a da yanzu da mun samu haddathana mun samu da mun samu arzu da ga shi abdullahi bin abbas ne ce an ah, rasulullahi a shi ke na kusan daidai su ya faɗa mana fi ma ya wuce kirga abin da ya wuce an rabi ya zo jalla hadisi kursi fi ma ya wuce an rabi a zo jalla abin da ya wuce an rabi ba fi ma haddasa an rabi ba fi ma ya wuce an rabi a zo jalla وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انس فيما يا انا النبي daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabi ya wato shi an rubi a zaujalla an tsala ne wa qala abu huraira shi kuma abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ga manzo Allah shi kuma manzo Allah yabi ya biyo shi an rubi daga ubangijin ku azza wanda ya jaya wajalla ya girma حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجيب إن من الشجر حقيقة تأتي شجرة أبوه الدنيا لا يسقط ولا قهاة ثابتة بالباب وكسا wa inna ha hakika istatul mu'min da yake musulmi shi ba musulmi ba ba komai na da faɗa illa shi bai faɗa ba mutunci musulmi ba zai rube ba sannan kuma ba wani abu wanda kake gida da ba wani abu da saraunar da shi ba wani abu da ke da musulmi wanda ta san wannan ce duk wanda aka shi a nan gari zai dagawa haka musulmi ya kashe ya ba ba wani sai maza Allah ce

ko mai tafi shi aka jabi kala abdullahi abdullahi ya ce kawai kafi na sai abdullahi yana wani kenan ya ce sai ya faɗa cikin rayuwa ta inna ha an nahala ya cinye da biyu ki sassa ya danji kunya ya ce ita da biyu ce saboda lokacin shi na karamin yaro kuma ga duk iyaye ne waɗanda ya kasance ga mahaifin shi na wurin ga ainihin wani mahaifin da ma wasu hajiyar mahaifin na sun su a wasu na wani wurin ya ce sai ya bi kunya ce da biyu ya ce lokacin da wani ya faru sun wata annan ƙaru suka ce hadis na mariya ka gaya muna wace ne ita ne ya zo za a ita wasu gasa ƙara ta ce yana hadis ce da biyu ya sanya da biyu ce ashe kenan ka gaba ku komi malami na je ko ainihin tambaya da ɗalibai don a jarabar lura su da gane wasu to kun ba kai ko ni ɗan shekaru ka in ka da kake ka zana amma kai kai kada ka yi doga kuɗi sai wasu manyan su fasa saboda ka kawai burcinka kawai idanunka to amma lokacin da wani abin ya faru da aka tashi a koma gida dan shi abdullahi ya kuma ce ma umma da rajin lawa ya ce a lokacin da ana wannan tambaya ya fada cikin rai na ina ganin saboda ne ya fi can cikin ya fara cewa la ya zai kauki da ya yi ne ya yi abin da ya na kuma ya damu wani ba الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه يا إلهي نزل إيه نقول لك والفرد ما قيده في ثقته والفرد ما قيده في ثقته ووجب إنه قتل عذاري ويتي وما بإلة غموض أو خفاه ألم عندهم فقربا والفرد حديث يقول لك فرد to akwai fardun mutlaqun akwai fardun nasiyu to shi fardun mutlaqun mun yi sai ce ko mu mara ko kuma suka ce ma hadisi gari ma da wa yaron fakan hadisi wanda da yaro da yaro yau mun yi misali ne da hadisi na innamar amadu bin ya ta inna malik da ya ma da wa ko kuma hadisi na wannan abdullahi bin yarin a abdullahi bin umara inna hay an bai wala ya wani ya farji bi abdullahi bin yana da abdullahi bin umara wannan shi aka ce ma fardun mutlaku ko shi aka ce ma agari bin mutlaku to ya ce kuma alfardun nisbi ko kuma algaribun nisbi to wannan akan shi ya ce wal fardu ana ce ma hadisin fardun ma ayyata da bisa kashin hadisin wanda kai kai da amintacci kamar da ta kace kamar wata magana ta aka ba da labari sai ka ce kai wani ta ji ta sai ce to ni dai cikin amintattu da wani ɗaya rigiyo cikin amintattu da wani ɗaya rigiyo a shi wannan bai kore a shi akwai wanda ba amintattu ba wanda ke ba da wannan labarin amma in dai amintacci na da wani ɗaya rigiyo to shi na ce wata wata a shi bai nuka da kace wal fardu ma ayyata hu ta kace ana ce ma hadisi fardu ma ayyata hu ta kace hadisi ne kirwa kai da ta kace da ta ce kamar shi hadisi na karkar annabi sallallahu alaihi wasallam bil asha wal fitr bi qab wa ikra bi ta'al manzo Allah ya karanta da sallah salayya da sallah karama ya karanta a wal al majid sannan kuma ya karanta ikra bi ta'al to wannan hadisi ma da wa kuma da su kaji illa da mutum da yi cikin amince sun shi irin wannan hadisi ba ka yi ta hudu da amma kuma akwai yawa da inda hiya inda hiya wani a cikin gaba don haka in dai aka ce amince ce ga wanda ya cewa ga wanda ya fi ne wanda shi wanda shi farkon da zuwa ya kuma warkon da ma ka yi ta hun zai ta kaji ko kuma hadisi wanda ya kasance an ka takaita shi ga wani jama'a kamar hadisi na ولو قول أهل الكبر فإن الشيطان يغتب فيقول آت ابن آدم خداع كل جديد بالحلق ولو قولها وستدين وتني بالحلق كابرة وتشي وتبوشي وهو دمينه فإن الشيطان حديث الشيطان يغتب شنا فشي كو يغتب شنا فشي ويقول شنا سوى آت ابن آدم داخل يا ربي حتى كل جديد بالحلق kai ta dawo ga gobe mai kare ba to wannan hadisi sifar da bihi yahya ibn zubair a yahya abu zubair shi wannan hadisi da abu zubair shi abu zubair shi a cikin kawo kace gogon min da sirrina shi da cikin hadisi wanda ya fita ba ka yi shi ta ga nan wasu da tsaya kake sun koyo shi a al-kursi da wannan mutumina gogon min aulad da sirrina shi a cikin hadisi wanda ya fita ba ka yi shi to yana nan mutum ya ga cikin kashi ko cikin fardun kalamu da wannan shi suka ce ma wata aujami hadisi wanda ya kasance ya kaɗaya daga riwaya ta su mutane bin nisba da ahli balade haza hadisun fardun tabbata bihi abu tairin wa huwa bisriyo domin a wurin na au jami'i kenan au kuma ya zaɓa ko kuma hadisi ya kasance ana ce mishi fardun bin nisba da shahadin bin nisba da shahadin kamar hadisi na ainihin wanda in ko yana yawaito wanda bi bakarun ba in yawaito wa ibn dawuda hadisi wanda wa ibn dawuda yawaito da ibn bi bakarun ba in an al-huli an anabi an annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam hakikin wa ta'ala aw laman aw aw to ko da shi an al أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على تهيئة لكل مهتم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الله أولم على تهيئة يا وتهيئة ما تشي وليمة لتويك يقول أبيك أبيك متويك كما الإنسان أدام غباء سامة النون مهتم الدين سوي وليمات سوى أصبح تهيئة وليمات تقولنا حديثا ainihin ta faru da shi ba ilimin da dawuda ɗan yin bihi ba kai mewa ɗin tabbar da bihi ba ɗan da dawuda ɗan yin bihi ba kai mewa ɗin an da zuhuri an alisa da jallawa amma sauran ruwa sun kurito shekaru da oyana wata hanya ta da ruwan sun kurito ko kuma wannan hanya ka amma fa ibn oyana an da zuhuri an alisa ko kuma ibn oyana an alisa akwai wannan riwaya to amma dai wannan riwaya wacce kasance wa'idin da dawuda ya wannan hadisi daga dalai makarun ruwa ne suna cikin riwayatul riwayatul abai da amali to wannan farkon na bin nisba da shahada da shi ne ce farkon da maka ta hudu da cikin a wajen in au kasme ala riwayati a shi ke na ilu kace an ce a wajen annabi ala a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ala tafiya su yi mutafi ya an ce riwaya ce ta ainihin makarun ruwa ne to inda haka nan na ba yin da ya mutu da shi ba irin da wuya in dai za shi da saboda ni an ce a wuce rakin na ba ta samu hadisi ne ba ko wanda na shi na yau da su don haka kaga shi riwaya ne sai kasance mahaifi na tsaya da da yawa an yi samun riwaya sai daga mahaifi ne kaga ashe kenan kun babu da shi da shi da karatu da mai a mahaifi da karatu da tun da yanzu da ainihin wa'idun da dawuda ya yi karatu da ne wurin wa'idai ba ko ni ga hannu amana kuma wani mafi da amurka na shi kuma zai ba ta yadda lama sau suke ɗari an haɗa wuri guda ɗari yi kuwa su zama wuri guda in mahaifi ya karfi wa ɗane wajibi na shawa da ɗa'a sau shi na mahaifi ne shi ko wajibi na shi ɗa'a su da mahaifi ne da don haka aka shi kawai shi da wani shi karfi haka aka ce kuma karuji na musamman ba ta iya mu ba shi da ɗane sallah saboda liman shugaba wajibi na ga da shi ko da da wajibi na shuwa ma ki da kada da da sai Yeah. ƙara malar malam lafiya malam yana da tambaya yana da tambaya kamar haka malar muna so cikakken bayani a shari'ance muna so cikakken bayani a shari'ance fitar matan aure zuwa ga makarantun dare da hijira biyoyi sai da biyu yanci ko shi ai bayani ke inda ya bayani ya yi tambaya a kan kasusuwar da ake yi na tarihin annabawa shi ma bayani sai ta ukwai ce malam don allah ina hukuncin cewar da wasu ke yi wai idan mutum ya biya sadaki mata ta halarta gare shi cewa idan mutum da kuma shekiyar zaki mata ta halarta gare shi wannan ba da ba ne kuma ya sa abu shari'a da mutum da za mu zai yau zama saboda abin da aka ce ma'aure idan ka biya ka zaki na farko ne yan uwanka ko iyayenka za su zo gidan wanda kake nema aure zo ta ce dan uwanmu ko kuma ɗanmu mai sifa kaza wanda ka ce na kware ne talibi ne mai ilimi ne da yin tsoron Allah ne sannan kuma watan ainihin mai abin hannun shi ne ya ga yako wanci shi na son ta aure idan ya faɗi wannan kuma ainihin a koyan wannan matar su ma za su yi riya su ce mu ma mu mai kaza ci mai kaza ci mai kaza ci mai kaza ce don hakan ga mun yi akwai za ba kauri mun yi akwai za ba kauri wannan ita aka ce ma ite ba ita ta farko kenan to akwai ita ba ta biyu wannan ita ba ta farko kenan ana yin ta shi aka ce ma ita ma to idan aka kare wannan idan ranar ɗaya mai aure ta zo idan na kuma za a koma da kudu ba bakin wancan kurwar da inda da ibadi sannan akwai alkurwar inda da kai wancan kurwar inda ne ba sannan akwai kuma alkurwar inda da kai to ita wannan wanda aka yi bayan ainihin shi malami wanda ya tsawar aure ko kuma ainihin shi uban yarinya ya yi bayani cewa ina mai fa'yata ga shi shi ka fa'ya to na ba shi ko shi na karba na ba ka ce na karba wannan shi ake ce ma aure don ga duk wanda annan zaman shi doya